Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilo dubu shida da ɗari ɗaya da saba'in. da mita 31 ko kilo has biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya da fatan kun waye gari lafiya. mu yanzu agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa karfe ɗaya na daren yau Alhamis tara ga watan Afrilu na shekarar 2026 ga kanin labarai. Kasar Iran ta yi barazanar kai har-haren ramuwar gayya a kan Isra'ila. Hukumar tsaron fararen hula ta Lebanon ta ce Isra'ila ta kashe mutane 254 a har-haren da ta kai a cikin kasar a jiya Laraba. jiya laraba wani alkali na kotun tarayya a nan amurka ya ja birki ma gwamnatin shugaba donald trump a wani yunkurin da take yi na kawo ƙarshen kariya ga 'yan ƙasar ethiopia su fiye da dubu biyar madalla A cikin shirye-shiryen namu za ku ji tsare-tsaren da kungiyar dattawan Arewacin Najeriya reshen jihar Kano ke yi na tallafawa matasa don dogaro da kai. To ina sanar da kai cewa a yanzu mun ba da shekara ɗaya amma akwai waɗanda har ma sun gama biya. Sannan kuma za ku ji irin gudummawar da kasuwancin ɗanyen kifi ke ba wa tattalin arzikin jihar DIPA a jamhuriyar Nijar. Hadi na kabba kuma har ma Nijeriya ma suna suna azana bale ana yi kawo. Daga bisani kuma muna ɗauke da shirinmu na amfanin ilimi aiki da shi tare da Yusuf Aliyu Harande. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni tare da Bala Ɗahiru. Amma duk kafin waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta wayi gari cikin cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum. ƙasar iran ta yi barazanar kai har haren ramuwar gayya a kan isra'ila wadda ta yi lugudan wuta babu ƙauƙautawa jiya laraba kan ƙasar lebanon inda ta kashe ɗaruruwan mutane iran ta ce a irin wannan yanayi babu wata fa'ida ta yin tattaunawar ƙulle yarjejeniyar zaman lafiya ta dindindin da amurka wannan kashedin da ya fito bakin jagoran masu shawara na kasar iran din wato kakakin majalisar dokoki muhammad bagir kalibab ya nuna zaman rashin sanin tabbas da ake ci gaba da shi a yankin a bayan yarjejeniyar tsagaita wutar da shugaba donald trump na amurka ya bayyana a ranar talata bangarorin biyu sun bayyana manufofi kishiyoyin juna game da shawarwarin neman zaman lafiyar da ake shirin farawa a ranar asabar. ba ma san ko wannan ta wutar za ta ɗore har ya zuwa lokacin da za a fara wannan tattaunawa ba Talibab ya ce tuni ƙasar Bani Isra'ila ta kare wasu daga cikin ƙa'idojin ta wutar ta hanyar zafafa hare-hare kan 'yan Hezbollah masu goyon bayan Iran a Lebanon a yayin da ita ma Amurka ta keta ƙa'idojin ta hanyar nacewa akan lallai Iran ɗin ta yi watsi da shirinta na nukiliya. ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa a irin wannan yanayi babu wata fa'ida ga tsagaita wuta ko kuma yin shawarwari amurka da isra'ila sun ce wannan tsagaita wuta ba ta shafi abubuwan da suke faruwa a ƙasar lebanon ba mataimakin shugaban amurka jd vance wanda zai jagoranci tawagar mashawartan amurka ya faɗa wa 'yan jarida a budapest cewa yana tsammanin iran ta zaci cewar tsakaita wutar ta hada har da kasar labanan neto amma abin ba haka yake ba duk da yake kowace ɗaya daga cikin amurka da iran ɗin ta yi kirarin samun nasara a yakin da aka gwabza na tsawon makonni biyar har yanzu ba a warware ko ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da suke takaddama a kai ba kowacensu ta dage akan cimma muradunta a yarjejeniyar da za ta shata alƙiblar yankin gabas ta tsakiya na shekaru masu yawa hukumar tsaron fararen hula ta labanan ta ce isra'ila ta kashe mutane 254 a hare-haren da ta kai a cikin ƙasar a jiya laraba an kashe mafi yawa a birnin beirut babban birnin ƙasar inda mutane 91 suka mutu ita ma iran an ce ta kai hare-hare kan cibiyoyin mai a ƙasashen yankin gulf Cikin su har da wani bututun mai na saudiya wanda ake amfani da shi wajen kaucewa mashigin ruwan hormuz da iran ɗin ta garkame kuwait da bahrain da haɗaɗɗiyar daular larabawa duk sun ba da rahotannin hare-haren makamai masu linzami da jiragen drone har yanzu mashigin ruwan na hormuz yana rufe ga jiragen ruwan da ba su karbi takardar izinin shigewa ba masu safarar jiragen ruwa sun ce suna buƙatar samun cikakken bayani kafin su fara zirga-zirga wasu alƙalman zirga-zirgar jiragen ruwa sun nuna cewa jiragen ruwa guda biyu ɗauke da tutar ƙasar girka da kuma wasu guda biyu ɗauke da tutar ƙasar china sun shige ta mashigin ruwan daga safiyar laraba zuwa yanzu a wasu saƙonnin da ya ta rubutawa a kafar sada zumunci shugaba trump ya ayyana kafa sabon harajin fito na kashi hamsin cikin 100 kan kayayyakin duk wata ƙasar da ta taimaka ma iran da makamai ko da yake doka bata ba shi ikon yin haka ba dubban jama'a sun fantsama kan titunan ƙasar iran cikin dare suna murna ɗauke da tutocin ƙasar yayin da suke ƙona tutocin amurka da na isra'ila to sai dai kuma wasu daga cikinsu sun bayyana shakkun ko tsagaita wutar za ta ɗore wasu na cewa zai yi wuya ƙasar isra'ila ta ƙyale a cimma wani abu ta hanyar diflomasiyya labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na gidan rediyon gta hausa amurka ke magana daga nan birnin washington dc jiya laraba wani alkali na kotun tarayya a nan amurka ya ja birki ma gwamnatin shugaba donald trump a wani yunkurin da take yi na kawo ƙarshen kariya ga 'yan ƙasar ethiopia su fiye da dubu biyar kariyar da ta ba su izinin zama tare da yin aiki a cikin amurka wannan hukunci da alkali brian murphy na kotun tarayya da ke birnin boston ya yanke shine kashi na baya-bayan nan da ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka ta sha a kotu a yunkurinta na kawo ƙarshen kariyar wucin gadi ga 'yan gudun hijira daga ƙasashe goma sha uku a wani bangaren ajandan trump ta nuna ƙin jinin 'yan gudun hijira wannan kariya ta wucin gadi dokokin tarayya a nan amurka suka bada ta ga duk wani dan gudun hijira wanda aka fuskanci wani bala'i ko yaƙi ko kuma wani abu na tashin hankali a ƙasarsa ta asali kariyar tana ba waɗanda suka samu meta takardar izinin yin aiki tare da zama a cikin amurka ba tare da fuskantar kora ba. 'yan sanda a tarayyar tsibirin bahamas sun faɗaɗa zu a cikin daren nan cewa sun kama mijin wata mata ba amurkiya wadda ta ɓace daga wani kwale-kwale a ƙasar hukumomi sun ce an kama mutumin mai shekaru 59 a tsibirin abaco ana yi masa tambayoyi wani kakakin rundunar tsaron bakin tekun bahamas ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press cewar sun buɗe bincike game da aikata laifi game da wannan lamari. 'yan sandan ba su yi ƙarin bayani ba haka kuma ba su ce ko an tuhume shi a gaban kotu ba jama'ai suka ce matar mai suna lynette hooker 'yan shekaru 55 da haihuwa tana tafiya tare da mijin nata a cikin wani kwale-kwale mai tsawon kafa takwas daga hope town zuwa tsibirin elbow k a ranar asabar da daddare sai mijin nata ya faɗawa hukumomi cewar ta fada a cikin ruwa ɗauke da makullan wannan jirgi kwale-kwale abin da ya sa injin wannan kwale-kwalen ya daina aiki daga nan ne sai ya faɗa hukumomin cewar ya yi amfani da hannunsa wajen ingiza kwale-kwalen har zuwa bakin gaba inda ya faɗa ma wani abin da ya faru da safiyar lahadi. A gaida Ibrahim Alfa Ahmad da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu. A wani mataki na bunƙasa tattalin arzikin iyali da matasa, reshen jihar Kano na ƙungiyar tuntuɓa ta dattawan Arewacin Najeriya wato ACF ya ƙaddamar da tsarin baiwa matasa rancen kuɗaɗe domin gudanar da ƙananan kasuwanci da sana'o'i da nufin kawar da talauci da kuma ƙarfafa yanayin dogaro da kai. A watan Disambar bara ne aka ƙaddamar da shirin ba da rancen da babu ruwa a cikinsa mai laƙabin Ahwat Empowerment Initiative a hira da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari Dr. Goni Umar Faruk da ke zaman shugaban ƙungiyar ACF a jihar Kano ya fayyace nasarorin da shirin ya cimma watanni hudu bayan ƙaddamar da shi. akwai wata kungiya da ake kira akwat a pakistan inda suka fara da dala ɗari mm, shi shugabanta ya bayar rance yanzu suna da ah, cibiyoyi guda goma sha takwas a duniya ah, sun zama banki to sai muka tura a kungiya a ƙarƙashin shugabancin tajuddin ɗan tata suka je suka zauna da su suka ga abubuwan da suke su karɓo mana tsarin su mu kuma nan kano muka zo muka yi rijistar ta to alhamdulillah alhaji awalu rano ya ba mu kuɗi yanzu ya kai kusan miliyan saba'in da kuma wazirin katsina Sanata Ida ya bamu mu miliyan goma da kuma dai waɗanda suka ba mu gudunmawa wanda muka kirawo matasa mafi yawansu kuma mata ne ma da suka zo muka ba su rancen naira dubu ɗari ba za su biya kuɗin nan ba sai bayan sai a shekara ɗaya kuma babu zancen ruwa a ciki. Dubu ɗari kowanne. Mm. To ina sanar da kai cewa a yanzu mun ba da shekara ɗaya amma akwai waɗanda har ma sun gama biya to kuma dama mun yi shi gwaji yanzu amma yanzu mun tace mutane ɗari uku wanda nan da sati biyu za a saboda mun ga nasarar wannan ɗari ɗin to yanzu kuma za mu buɗa shi ma domin abin ya bunƙasa wace hikima kuka bi har abin da ya tasiri to abin da muka yi shine idan ka zo ko kika zo to sai mu je mai unguwar sai a kira mana liman sai a kira mana mai unguwa sai a kira mana mahaifinki ko mahaifiyarki gashi za mu ba wa yarku a unguwarku rance idan ba ta biya ba ba za mu sake ba wani a unguwar ba sannan kuma sai ta kawo mana wani da zai sa hannu ko liman ko mahaifinta ko mai unguwa a matsayin idan ba ta biya ba shi zai ɗauki wannan nauyi to kaga ko da ba mu tsananta akan hakan ba mm. wannan ya sa mutum baya so ya yi abin da zai ba bawa iyalinsa a ce yau saboda shi abin da suka kenan a pakistan mm. saboda idan yaro bai biya ba to ba ma ya iya fitowa a unguwar a pakistan za a ce a ah, kun gan can shi ya jawo mana kaza to mm. sai muka ɗauki wannan to wannan ya taimaka mana ta ma baya ga wannan mataki dakta kuna bin diddigin wa ita sana'ar da suke shin tana bunƙasa din da ai muna da kwamiti da duk wata yake zuwa ya ba su shawara ya ga ci gaba ya ga riba suke ko asara hmm. me kuma za a yi a gyara to yanzu sai shekara shekara za ku dinga ɗaukar mutane ko kuma ya danganta ga yawan kuɗin da suke hannu kuɗaɗen da suke hannu ai shi alhaji awal rano abin da ya bamu yana son lalle mutum dubu kafin ƙarshen watan yuni wato shugabannin acf na kwara sun zo ba su certificate dinmu da shi suka je suka bude account a banki jaiz to yanzu duk mun ba su goyon baya da komai an kafa a kuwat ta kwara dama burinmu shine duk jihohi na arewa ya zama da cewa an kafa kuma sun samu mutanensu su ba da gudunma ba a ba da kuɗi kyauta ba amma a bayar rance mara ruwa. Hajj A jamhuriyar Nijar kuwa jihar Diffa da ke gabashin ƙasar jiha ce da ta yi suna wajen fitar da ɗanyen kifi zuwa wasu yankuna na ƙasar har ma da makwabta sakamakon fitar da kifin daga tafkin Komadugu. Hakan na tallafa wa tattalin arzikin ƙasar matuƙa kamar yadda za ku ji a wani rahoto da abokin aikinmu ya yi tattaki don ganewa ido. Ashiru Alhaji Mutari a jihar Diffa gare ka. kasuwar kifi da ke unguwar sabon kare a nan birnin na difa kasuwa ce da ta shahara wajen sayar da manya-manyan kifi da ake kawo su daga wasu sassan jihar da ke kusa da tafkin komadugu wannan kasuwa ta zama wata hanya ta shigar da kuɗi a cikin jihar ta difa gan yadda ake safarar kifi zuwa wasu jihohin ƙasar Nijar da ma makwabciya Najeriya. Bilal Bukar shine mataimakin shugaban wannan kasuwa. yanzu dai daga boso je ne duka ne duk wayan gari ana kawa kifi ana ambale ana aikawa yanzu ma yanzu yanzu na ma kwanni da guda ya tashi ko minti ashirin bai kai ba kada yana sai da shi akwai sauki ba ba masala daga nan da zender marali doso tagadas ilaberi har nyame iska da kan gaba da zai bayan da baya tafiya hadi nijar na kabba inda tifin na baya tafiya kuma har ma Nigeria ma suna suna bale ana yi Abubakar Garba wani mai sayar da kifi ne a wannan kasuwa ya bayyana yadda suke sayar da shi duk da ko a yanzu ana samun karancin sa zuwa wani ɗan lokaci. Kifin ba ma samu a nan sai mun tafi ƙauye tukuna kamar irin kaula ko tumur wannan mu je mu kawo zuwa gegini ko boso inda ake kama kifin tukunna in an kawo kifin aka kawo garin tukunna daura a mota tukunna mu a kamuna a garin nan tukunna mu dinga daura a cikin kifi a cikin kwali wannan karton wannan to gaskiya kifin din gaskiya mun jima muna yi ko ba ka bane amma yanzu harakan kifi din yayi kaɗan abin da ake kama dadin kifin ala samun sauki amma yanzu kifin yayi tsada in ka kawo abin da kake dan samu maka din gaskiya yanzu din sai a hankali daga ɗaya gefe kuwa iyaye ma mata na hada-hadar saye da sayarwa a cikin wannan kasuwa kamar yadda wannan magidanci ya ta shaida mana Zara Muhammad Sani daga shan daji bakin kogi muke zuwa. Muna zuwa wajen 'yan suna ɗan kamu kaɗan kaɗan muna tara mu saya. kadan muka zo kuma mu kawo su ku sai da musu samu abin mu kadan kadan da za mu ci mu mu da yaran a na sai da alhamdulillah na sai kifi na na dubu goma sha uku na sai da na sha kudu da ɗari biyar to alhamdulillah na samu dubu da ɗari biyar ko wani matashi mai suna umar dogo da ya zo sayan kifin domin ya saye ya saida ya bayyana mana yadda ya same shi a muna sayan kifi ne muna sayarwa haka muna soyawa muna sayarwa da dukkan abin da ya samu mun siya mun dan samu dan wani abu alhamdulillah wannan abin da ta ce za ta sayar da shi mu mun siya shi dubu uku amma ta ce ita ba ta sayar haka ba muna tana bukatar ƙari bilal bukar mataimakin shugaban kasuwar ta kifi ya mika kokensu ga gwamnati shi kasuwa kifi wannan lalle wanda wanda bai da jari ba zai yiwu ba mu muna so gwamnati ta goya mana baya ta ba wanda za su je su kawo su saida ko kuma wanda za su saya su aika gaba su tallafa musu su samu karfin da za su saya kaya su kai su aika kowa kowa ya samu ya amfani haka muke so ga gwamnati ya taimake mu kuma mu dukan mu na kasa ne kenan in ya taimaka ya taimaka gwamnati ya taimaka ya taimaka yaran shi abu ne na kasa yan kasuwar kifin da ke a birnin na difa na fatan ganin cewa gwamnati ta ƙara bunƙasa wannan sana'ar domin amfanin 'yan ƙasar da ƙasar baki ɗaya shiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga difa a jamhuriyar nijar Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Amfanin ilimi aiki da shi. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum barkan ku da wannan sanyin safiya ta yau Alhamis, tare da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, mun yada zango ne a jihar Kogi da ke arewa ta tsakiyar Najeriya, inda muka yi aron gama da tsohon malamin makaranta kuma tsohon shugaba a fannin ilimi, Malam Ali Muhammad Mauludu, inda ya muna ƙarin haske akan abubuwa da ya kira koma bayan ilimi a ƙarni na ashirin da ɗaya, wanda yake ganin cewar an baro shiri turani, Don kuwa ya yi waiwaye adon tafiya. Malaman da da suke da shi sun ƙudiri aniyan za su koyar da yara ilmi mai inganci. ba kamar irin na yanzu da ake da shi ba su bukatan su maganan kuɗi ne amma kaga malaman da su suna bukatan dai su koyar su ga yaran da suka koyar ya zama wani abu to amma na yanzu nan to sai dai mu Allah godiya kawai amma ba ka ba akwai bambanci saboda kaga da malami ɗaya zai koyar da darussa kamar guda biyar zuwa shida a rana daya amma yanzu da muke da shi da kyar suke koyar da guda biyu sun koyar da guda biyu ma ga yara rana ta dambe damban su wasu ba ruwan su da wani abin nan kawai da da an buga kararwa karkar shikenan sai kowane ya watsi abin bayan hakan nan kuma a zamanin da kayayyakin da ake amfani da shi a makarantu da ake koyar da su ana koyar da shi kamar a bayyane a turanci practical yanzu nan ba wani tishin da yake yin practical sun dangana ne da iyakan littattafan da aka kawo abinda suka gani a cikin takarda shi za su koyar amma kaga malamin da zai karanta abin da yake cikin takarda zai kuma koma gida ya yi nazari a kai ya nemi menene zai taimaka masa wajen koyarwa saboda a turanci ana cewa talk less and teach more wato kai magana kankani ka koyar kuma da yawa koyarwa da yawa shine abin da zaka bai zaka nuna wa yaro a bayyane ya gani sai fi kama shi akai fiye da abin da zaka ga mishi da baki to amma nan yanzu na ka gani malaman ma ba sa bukatar ma makaranta akwai babu ba ruwan su amma shi wannan da muke kira ake kira teaching aid ko instructional materials da ake amfani kayayyakin aiki kayayyakin aiki ma da kayayyakin aiki to yanzu nan da yawa babu abin da ake bara makarantu takarduna kai gwamnati take bayarwa ce yau an sake wannan takardar gobe an sake wannan a cikin takardar ka kasa kashi hudu ba kai ba koyar da kashi ɗaya ba sai a ce an sake bugo wani sabo an watsi da wadancan to ya ilimi zai zo zana ba za a samu ilimi mai inganci ba amma kaga da duk wani takarda da aka kawo na koyarwa zai samu wajen shekara shida bakwai har zuwa takwas kafa zuwa ce an kawo wani iri daban amma yanzu na kowane lokaci ana kawowa dan abin ya zama siyasa bayan haka nan kuma su malaman da muke da su yanzu nan ba kwarewa suka yi ba da yawan su ba su yi irin yadda mu muka samu ba saboda ni sai da na yi teachers training college shekara biyar na zo na tafi college of education shekara uku kwalejin ilimi eh, kwalejin eh, koyar da manyan malamai na kuma zo na tafi university duka a faculty of education sashin ilimi to saboda haka nan ko abin da na koyo na koyo ne na koyo educational planning and administration a university of jos amma yanzu nan da yawan eh, tishoci in ka tambaye su me suka sai ce social study sai ka haɗa tishoci ashirin me suka karanta su social study ba za ka samu da karanta english ko mathematics ba to ko ba kuma waɗannan english da mathematics dinnan su ne ko soldier da ake amfani da su wanda yake yaro zai fahimci abubuwa sai ka je ka tara a makarantu manyan makarantu ma kamar secondary school ma sai ka je da ƙyar ka samu wanda yake koyar da turanci mutum biyu zuwa uku to wannan makaranta ma na ce maka suna da malaman kenan amma wani wajen ka je sai ka je babu mutum ya kawo literature sai a ce zai koyar da english language ya zai ya yi zai samu abin nan wannan kuma zo an ce ya koyar da mathematics akwai wata ma da na taba zuwa na ce mata ga yanda ake koyar da mathematics tace ita fa bata iya ba fa kuma ta ce mun ta je ta yi ta yi NC nisha baki koya mathematics ba akwai darasin da ake koya ana kiran shi PES primary education studies ba miki ba ku yi mathematics ba ita bata kula da wannan ba nace to yanzu ya samu malaman kwarai ba ka malamin da diyan da za a yi zai je koyo abin da zai koya wa yara ne in kuma ka rubuta don ainihin ki abin da na, na, na, koyarwa shine lesson note lokacin da nake makaranta ina rubuta lesson note kowane rana na rubuta hudu ne kuma sai na koyar da su amma yanzu na ɗaya suke rubuta ɗaya ma baya cika to ya ko za samu ilimi masu kware kuma laifukan nan ya haɗu ne ta waje uku gwamnati na da laifi iyaye na da laifi yara ma na da laifi laifin malamai shine su koyar da yara suka ki amma laifin gwamnati ba a biya malamai akan lokaci ba to ya mutu ba ka ci abinci ba za ka ka koyar alawas alawas din ba a bayarwa amma ka gani da albashi ba wani abu ne bane amma kafin wannan ka cinye wani ya zo kafin ka cinye wannan wani ya zo bayan haka na abin da yasa kuma ne cewa iyaye suna da laifi da yawan iyaye ba sa so yara su je makaranta sai dai su je talla mun zafi shalima kamar yaran mata yarinya ko bata je ta sami ilimi ba a yanzu nan ko wanda yake so a wuri mace zai ga yance ana so a da ta makaranta bata samu karatu tun daga farkon firamare ba za a yi tsalle ne a jiha da sakandare ko university ai ba zai yiwu ba ilimin farko da ake so shine na firamare nan kuma wani ta yi kokari akan waɗannan UBE da uh, primary school da aka ake amfani da shi yanzu amma laifin gwamnati da nake gani an ɗauko siyasa an cusa a cikin wajen ilimi me yasa nace an ɗauko siyasa an tuna mutum ya ga secondary school bai da abin da muke kira methodology na tishi ba su da shi an ce eh an ce mutum ya je koyar to ta ina zaka soma wata da aka bata aka ce addition of a eh, fraction half plus half sai ta ce 1 plus 2 kasa kuma 2 plus 2 na ce ya zama da kyau eh, eh a lissafi ya zama 2 over 4 kenan biyu bisa kan hudu to kika sake yankewa ya koma wajen da kenan an kuma ce haɗa rabi da rabi an haɗa ya zama nawa ya zama ɗaya ta yaya za ta soma ta ce bata iya ba ta ce kuma gashan baki har aji wajen uku ki ki koyar ya zaki kenan ki koma wajen headmaster yanki ya koya miki da zaki koyar a haka ke a koya a koyar ne ba mutum zai zo ne kawai zo haɗa trip kamar shiga ruwan rafi ka je kai wanka ka fita abin ba. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan makon. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin Ahmad Muhammad ɗan Asabe, wakilin GTA a jihohin Kogi da Kwara, da ya taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da sauran abokan aikinmu. Ni kuwa da na jagoranci shirin. yusuf aliyu harande ke cewa a wani lafiya bissalam ga Bala Ɗahiru da labaran wasanni. a yayin da ake ci gaba da fafatawa a gasar zakarun kungiyoyin nahiyar kasashen turai yofa champions league a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe kwata final a dai an fafata a wayansu wasanni guda biyu inda kungiyar kwallon kafa ta psd ta samu nasarar doke liverpool da kwallo biyu da nema ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ta biyu kungiyar kwallon kafa ta barcelona ne har gida ta doke ta da kwallo biyu da nema a gasar kasa da tsakar nahiyar turai wato european league kima a wasan mataki na kusa da na kusa da na karshe a jiya kungiyar kwallon kafa ta sporting braga sun tashi daya da daya tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta real betis a yau kuma za a ci gaba da fafata a gasar na european league a matakin gasar kusa da kusa da karshe din inda kungiyar kwallon kafa ta freiburg da su karbi wakuncin saltafi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad har ila yau a wannan lokaci kungiyar kwallon kafa ta porto da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta nottingham forest yayin da bologna za su karbi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta aston villa to daga nan kuma za mu leka bangaren zarocin yan wasan kwallon kafa ta duniya inda kungiyar kwallon kafa ta chelsea take sha'awar ganin cewa ta ɗauko ɗan wasan ƙasar argentina valenti bako mai shekaru 21 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta strabo a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta inter milan ne take son ɗauko mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta tottenham bikaro ɗan shekaru 29 da haihuwa nan kuma kungiyar kwallon kafa ta liverpool ne ta shirya karo dauko dan wasan baya inda yanzu haka kungiyar ta mai da hankalin ta kan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta ƙasar italy marco palestera mai shekaru 21 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta atalanta nan kuma hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya fifa ne ta amince da sauya sunan mai tsaron gida ato okonko daga kasar ingila zuwa nigeria a hukumanci wadda aka haife shi a can london okoko ɗan shekaru 24 da haihuwa ya wakilci tawagar ƙungiyar ƙwallon kafa na ƙasar ingila na matasa a mataki daban-daban inda hukumar ta ce yanzu ya cancanci wakiltar ƙungiyar ƙwallon kafa ta sufa eagle na najeriya a matakin ajin manya daga nan kuma za mu leƙa bangaren wasan raga musamman a nahiyar afirka kuma ke shirya wannan gasa ta ba da tabbatar cewa ƙasar masar ne za ta ɗauki nauyin gasar ƙwallon raga na afirka na shekara ta 2026 bala dahiru gta e hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria to da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu dauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da kuma Yusuf Mustapha Batsari wanda ya haɗa mana shirin da sauran abokan aikinmu, ni ce taku sau da kabir ke cewa mu yi lafiya.